lallai cikin kabari akwai tambaya akwai jarrabawa manzo su sallallahu alaihi ya faɗa hadisi ingatacce innakum satuftanuna fi quburikum lallai ku sani za a jarrabe ku a kaburburan ku za a yi muku jarrabawa za a yi muku tambayoyi ya faɗi tambayar da za a yi kuma ya ce in mutum mumini ne ga yadda zai amsa in kuma mutum kafiri ne ga yadda zai amsa in ma munafiki ne ga yadda zai amsa a ƙarshe sai annabi ya karanto wannan aya fadin Allah madaukakin sarki yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allah wa yawma ko ubangiji yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabit da zance tabbatacce ma'ana in an tambaye ka zaka bada amsa man rabbuka kace Allahu man nabiyuka muhammad ma dinuka al-islam an gane ko kowa sai an masa wannan tambayar idan kai dan al'umar annabi musa ne in an ce wa man nabiyuka sai ka ce musa idan dan al'umar annabi isa ne wa man nabiyuka isa in a zamanin annabi nuhu ne wa man nabiyuka nuhun to kuma duka bayan an tambaye ka akan kowane annabi to kuma akwai tambaya kwaya ɗaya compulsory ijibariya ta tilas kowa sai ya amsa ta shine akan annabin ƙarshen zamani idan ɗan zamanin annabi nuhu ne an tambaye shi man rabbuka ya ce allahu ma dinuka al-islamu man nabiyuka nuhu to sai kuma a cewa ma za ta kulu fi hadha rajul me kuma za ka faɗa game da wannan mutumin to shine sai a nuna maka hoton annabi sallallahu alaihi wasallam kana kabarinka to shine manzo Allah ce ammal mu'minu aw al muqinu idan mutum mumini ne ko mai yaqini ne sai ce huwa muhammadun rasulullahi kaza kaza ya bayani yace wa ammal kafiru aw al munafiq in kwa kafiri ne ko munafiki sai ce ma daraitu wa ma taraitu ni ban sani ba kuma ban karanta ba samitun nasa Kulu na fakultu, kawai na ji mutane suna labari a gari ni ma na dora sai mala'iku su ce ma da raita wa mata laita haka ma za ka ce baka sani ba baka karanta ba da haka a hannun mala'ikun kuma akwai guduma ta wuta ta karfe su kansu mala'ikun umarni ake ba su idan mumini ne yana ba da amsa sai a kira su daga sama an qad sadaka abdi sai a ce bawa ya gasgata ku tsaya daga nan ku daina tambaya ta isa haka azala sallallahu alaihi wasallam yace sai a buɗa masa kabarin sa iya ganin idansa sai a yi masa wayarin dan sanyin aljanna da kanshin aljanna sai ya fara jin ni'ima aljanna tun yana kabari to sannan sai kuma ibadojinsa su zo suna masa sannu su ne masa bangajiya suna gaishe shi sallah ta zo masa a wata halitta mai kyau wacce ta fi komai kyau da ka taɓa gani ta gaishe shi ta ce ni ce sallaka azumi ya zo ya gaishe shi duk su ɗebe masa kewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a nuna masa gidansa na aljanna a ce to kaga wancan gidan shi zaka shiga kwantar da hankalinka sai kuma a nuna masa wuta a ce to ba dan ka amsa ba da kuma can ka. sai ya daɗa firgita da sha'anin wuta kuma ya gode wa Allah da ya tsare shi daga ita to anan ne bawa saboda ɗoki sai ce ya ubangiji ya rabbi aqimi sa'a Allah alkiyama ta tashi yanzu a lokacin ne ake fatan tashin alkiyama na gaske ba wai yanzu saboda ka ji kudar talauci ba ka ce wai zaka busa kawai tashin alkiyama ka sassaba kake wa kanka saboda baka da garanti baka da tabbas amma mutumin da ya riga ya tsallake siradi ya amsa tambayoyin mala'iku ya samu tiket ɗinsa na shiga aljanna to me ake jira sai ce ya Allah a tafi yanzu sai ya ce a ai an tafi yanzu an yi gaggawa bayan in a duniya ka sha wahala an manomi ne an gaji da noma in ɗan kasuwa ne an yi ta fatauci in ma'aikacin gwamnati ne an yi ta kaza kwanta dai ka huta sai a kira a ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya ke wannan rai mai cike da nutsuwa ko ma zuwa ga ubangijinki kina yardajiya a bayyarjewa da aka kwantar da hankalinka amma idan kafuri ne ko munafiki aka yi masa tambayoyi ya kasa amsawa su kansu mala'ikun sai a daka musu tsawa daga sama a ce an kadka zaba abdi bawa ya karyata kar ku bata lokaci to kawai an san daga nan kuma sai azaba manzo Allah ce daga nan duk wani mataki da zai gamu da shi ya fi na bayan muni dama an gama wujijjiga shi a wajen karɓar rai ya gama shan wahala to daga nan wahala sai dai ta gaba ta gaba ta gaba mala'iku za su yi masa dukan da annabi ya ce da za a buɗe duk kunnuwan ku kuma sai kun mutu saboda bala'i za a sa ƙasa ta matse shi matsewar da ƙasusuwan haƙarƙarin da duk sai sun shige to sannan sai a ce a yi masa wayarin shi ma daga wuta tururinta a jawo masa shi bala'in da ɗoyin da ke ciki duk a haɗo masa shi ba haka dai za a ci gaba da azabtar da shi shi kuma a nuna masa gidansa na aljanna ce to da ka amsa can za ka amma yanzu da baka amsa ba can za ka sai ce ya Allah karkata shi alkiyama ya Allah karkata tashi alkiyama saboda ya san an tashin ba daɗi ga mora ba daɗi Allah ya tsare mu to da haka dai yana daga cikin akidun musulunci yadda da cewa akwai tambaya a kabari kuma shi mai imani shi yake cin wannan tambayar yake amsawa kuma ita tambayar kabari ba irin tambayar duniya ba ce kaga a duniya idan za a tambaye ka boye ma amsa ake yi shi yasa jarabawa idan ta yi riket ta fita aka sani kafin lokacin jarabawar me ake yi sai a canja ta ita ku tambayar lahira ba haka bane yanzu ma an gaya ma man ka ce Madinuka ce man ce gashi nan duk a cikin kawa'idi man wa Madinuka wa nabiyuka ya rage ka je ka haddace haddar ba za ta yi maka amfani ba in ba ka taɓa iya larabci ba ka je lahira da imani aka yi maka tambayar za ka amsa amma idan to me ma zan ce ne duk abin da ka sani na larabci in dai babu imani ka je ba za ka iya cin wannan amsa ba ba za ka iya amsawa ba da haka wannan yana daga cin don musulunci wanda musulunci ya tabbatar da haka wa asbata azabal qabri kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa akwai azaba a kabari bi qaulihi da fadin sa akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal hul an gane ko ubangiji madaukakin sarki idan ya tura mala'iku su je su karɓi rai walau tara idil mujri walau tara idil zalimuna iz haka ne a cikin suratul an'am ayat ta kwanta mun farkon ta ubangiji ce wa hum bi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم da a ce za ka ga lokacin da mutane kafirai azzalumai suke cikin magagin mutuwa idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basidu aydihim mala'iku sun mika musu hannayensu suna ce da su akhriju anfusakum ku fito da rayukan ku da kanku to shine Allah madaukakin sarki yace za su ce da su al yawma a yau ana nufin daga yau in aka karbi ranku jazawna azabal huni za a fara saka muku da azabar wulakanci ko ya zama kalmar alhun sifa ce ta al'azab za a gana muku azaba ta wulaƙanci ko kuma ya zama sifa ce ta su almu'azzabuna waɗanda za a yi wa azabar a yau za a yi muku azaba kuna wulaƙantattu ma'ana bayan azabar kuma da wulaƙantawa to wannan azabar malamai sun ce ita ce azabar kawai karamar azabar da bayanta kuma akwai wacce ta bita wala nuziqannahum min al-azabil adana dun al-azabil akbar shine Allah ya ce za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa kafin mafi girma ko ta ƙasa kafin mafi girma ta ƙasan ita ce azabar kabari ma'ana ita azabar kabari duk zafinta duk raɗaɗinta ba ta kai ta shiga wutar jahannama ba da shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce zauna azabar huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaq wa bima kuntum tafsukun saboda girman kan da kuka yi ta yi a ban ƙasa da kuma fasikancin da kuka yi ta aikatawa yana daga cikin aƙidar musulunci a kabari akwai azaba kamar yadda kuma a kabari akwai ni'ima shine manzo Allah ya faɗa a hadisi ingantacce yace al-qabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin niran shi kabari dole ɗayan biyu ne ba na uku ko ya zama dausayin gidan aljanna in me shi ya zama mutumin kirki ko ya zama fako daga cikin fakan gidan wuta an gane ko shi kabari gida ne empty kai kake zuwa masa da abin da ka tara a cikinsa duk abin da ka tara kai ka taho da kayanka la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al yabniha ko baniha fa in banaha bi khairin daba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha dan adam bai da gidan da zai zauna bayan ya mutu sai wanda ya gina wa kansa da kansa kai kake ginawa in ka gan shi da alheri kai ka kai masa in ka kai shi ka gan shi da shari kai ka je masa da shi to da haka wannan shine aqidar musulunci duk da falasifa masu falsafa ma'ana jayayya da ayoyin Allah ta fuskar yawaita surutu da magana da kuma gwada abubuwa da hankali suna musun azabar kabari da ni'imar kabari saboda su suna ganin duk abin da ido bai gan shi ba kunne bai ji shi ba hanci bai sansane shi ba baki bai ɗanɗane shi ba hannu bai taba shi ba babu shi suka ce yanzu a misalance a je a nuna mana kabarin wanda ya fi kowa kafirci a duniya wanda kowa ya yarda misali mu ce abu jahal yanzu a je a tona maka kabarinsa suka ce in ka sa hannu ai ba za ka ji zafin wuta ba sannan a je kabarin wanda ake ganin ya fi kowa imani a duniya mu ɗauki misali mu ce kamar na abubakar suka ce in ka tona ka sa hannu ai ba za ka ga ba za ka ji sanyin aljanna ba to da ka su duk abin da ɗan adam bai hasashe shi ba bai kai gare shi ba ta hanyar da yake samun sako to babu shi to amma wannan magana ƙarya ce kabari da duk abin da ke cikinsa gaibu ne gaibu shine abin da dan adam bai isa ya san shi ba sai in an sanar da shi da ido ba ka iya sanin sa da kunne ba za ka ji shi ba da hanci ba za ka sansane shi ba da baki ba za ka ɗanɗane shi ba da hannu ba za ka taɓa shi ba wannan shine gaibu yanzu ita kanta wutar lahira gaibu ce domin da duk wannan hanyoyin da muke samun sako ba za mu samu sakonta ba a yanzu sai dai kawai mu yarda ta hanyar mai imani malaman musulunci sukan ba su amsa amsa ta hankali makamanciyar irin abin da suka faɗa cewa ba dukkan abin da ɗan adam bai kai gare shi bane ta waɗannan hanyoyin yake zamowa babu shi akwai abubuwan da ɗan adam ya yadda akwai shi amma bai gan shi ba bai ji shi ba bai ɗanɗane shi ba bai sansane shi ba bai lashe shi ba suka ce sannan ita mutuwa da kuke gani da ita kanta rayuwar wani alama ce daga cikin alamomin haka misali ɗan adam yana da rai amma a jikin ɗan adam baka isa ka taba wani waje ka ce nan ne ran ba kuma ka yadda akwai ne rai kuma ɗan adam ya mutu kana yadda ya mutu kuma ba tare da kaga wani abu ya fita daga jikinsa ba da idanka amma ka yadda wannan ya mutu wannan kuma mai rai ne to sannan suka ce ga misali bacci a cikin bacci akwai wata rayuwa daban wacce ta saba da rayuwar farke kuma gaskiya ce a cikin bacci akwai rayuwa wacce ta saba da rayuwa ta farke kuma gaskiya ce a bacci mutum yana mafarki kila a mafarkin nan har yaga yayi aure kila a mafarkin nan har yaga ya sadu da matar kuma har ya ji saduwar har ya fitar da wani amma kuma ba gaske bane a rayuwar gaske amma a rayuwar bacci ka isa ka ce mai karya ne ba karya bane gaske ne domin gashi in daɗi ne ya ji to haka nan a bacci mutum yakan yi mafarki ana dukansa kuma kaga ya tashi yana kuka baka kuma isa ka ce masa kai da Allah ban zai mana shiru kaza ka a'a kai ne ba ba wannan rayuwar kake ba shi wannan rayuwar da yake yi ta bacci gaskiya ce wani zaka ga yayi bacci ya tashi yayi mafarki yana haki an biyo shi a guje yana ganin da kyar ya sha kuma yana kwance ba waje ɗaya to shi yasa Allah ya kwatanta ya kwatanta mana mutuwa da bacci har a suna ma a larabci ɗaya suke akan ce nama ya yi bacci nama ya mutu tawaffa ya yi bacci tawaffa ya mutu Allahu ya tawaffa al'anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جراتم بالنهار حتى إذا جاء جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم فذاك دي كلمة التوفي ده كلمة الموت ده كلمة النوم duk suna tanawubi tsakaninsu da juna a larabci kowanne ana iya gaya wa ɗayan mutuwa mautu bacci ma mautu ba ma ce bacci ɗanin mutuwa to da ita rayuwar mutuwa rayuwar mutuwa ta yi kama da rayuwar bacci ne da wata rayuwa ce wacce ta bambanta da rayuwar mu ta farke tana da haƙa'iƙ ɗinta abubuwanta na tabbas da suke faruwa a cikinta wanda in kai baka je wajen ba ba za ka yadda ba yanzu in baka taɓa bacci kayi mafarki ba ba za ka san rayuwar da ake yi a cikin bacci ba ta hanyar mafarki to haka in baka mutu ba ba za ka san rayuwar mutuwa ba yanzu mutumin da ya mutu yana jin daɗi kuma yana shan wahala kamar na bacci ne yana jin daɗi kuma yana shan wahala kuma jin daɗinsu da shan wahalar su yana da bambanci da wanda duk ba su ba idan ba bacci kake ba jin daɗin ka ba irin na mai bacci bane ba idan ba bacci kake ba wahalar ka ba irin ta mai bacci bace ba hakanan idan ba mutuwa kai ba jin daɗin ka ba irin na matacce bane in daɗin kake ji kuma wahala kuma ba ɗaya bace idan mutum yana raye a farke in ka dake shi yana jin zafi amma matacce in ka dake shi yana jin zafi amma baya motsawa baya motsawa yanzu duk yadda za ka yi ta sarar jikin mamaci kana yanka shi ba wai baya ji bane yana ji amma sai dai bayi da ikon ya ba da wani sako da yake nuna maka ya ji zafi ko bai ji zafin ba shi yasa manzo Allah sallallahu ya hana idan za a sa mutum a kabari kabarin bai kai ba su mutanen da sai a ce to kai a karya kafan mana a wadannan a kara kabarin kare bata wa mutane lokaci ai ya mutu ko karya kafar sai manzo Allah ya hana yace kasru azmil mayyit ka kasrihi hayya karya fa kashin mamaci a mace daidai yake fa da karya shi yana raye yana jin zafi kuma akwai zunubi sai dai bayi da ikon amsawa ne bayi da ikon amsawa to shi yasa za ku ga a musulunci in ana sanyi aka yi mutuwa ana tambayar iyalan mutumin yana wanka da ruwan sanyi ko kwa dalan yake yi ko kwa da mai zafi zau sai an dafa masa ruwan in za a yi masa wanka gwargwadon yadda yake wanka a duniya dan kar ka ga ya mutu ana tsakar sanyi ka ce ya ba matsala mu fara mar ruwan sanyi cutar da shi kake kawai ba zai bai da dama ya maka kuka ne ko ya maka Allah ya isa amma Allah ya isan tana nan an gane ko to da haka dai a musulunci mu mun yi imani da wannan mun yarda da wannan kuma ko a hankalcen a duniyancen ma hakan hakan ne ba wani dalili da zai sa a yi musun haka in ma da tsantsabarin hankali da kuma yau da gobe za a gwada to hankali ma ya yarda cewa a kabari za a iya azaba kuma a kabari za a iya jin daɗi na kabari zai iya jin daɗi kuma zai iya shan wahala amma ba hanyar da yake jin daɗi irin ta nara yake ji ba mu a jin daɗin mu in sanyi ne sai an ji sanyin in zafi ne sai an ji me zafin shi na kabari ba haka bane ba yana jin zafi amma kai na waje ba za ka ji zafin ba ko yana jin sanyi in ka taba jikinsa kai ba za ka ji sanyi ba amma shi yana jin kayansa an gane ko kamar mai bacci ne da haka ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa kabari akwai ni'ima kuma kabari akwai azaba daga cikin ayoyin da suka tabbatar da haka faɗin Allah akhriju anfusakum al zaune tujzauna azaban nur sanan waɗannan ayoyin da shehu yake yin sample da su misali da su ba fa iya su kenan ba Qur'ani akan matsalar wata matsalar za ka samu a ƙarƙashinta akwai ayoyi birjit da suka magana a kanta to amma in ya kawo maka ƙwaya ɗaya ta ta isa kai sai ka je ka nemi sauran an gane ko da za ka je wani littafin na wani malamin da ya bayani shi ma makamancin wannan shi kuma za ka ga ya kawo wata ayar da ba wannan ba saboda ayoyin suna da yawa wanda suke magana a kan ire-iren waɗannan matsaloli ɗin da ka wa afbata ni'imatahu kuma Allah ya tabbatar da kabari akwai ni'ima a cikinsa bi qawlihi da faɗin sa fa amma in kana min al muqarrabin amma idan shi mamaci yana cikin bayin Allah na kusa waɗanda suka yi wa Allah abin da yake so har ya kusata su gare shi ma'ana ya girmama su to farauhun wa raihanun wa jannatu na'im shi kan a kabarinsa rauhun akwai hutu wa raihanun akwai ƙanshi wa jannatu na'im kuma ga aljannan ni'ima tana nan tana jiransa ma'ana shi mutumin kwarai kwanciyar kabari hutu ce a gare shi kuma kabarinsa kai ne kake ganin a gona aka binne shi kai kake ganin a cikin daji ne kai kake ganin a waje ne mara kyan yanayi amma shi kabarinsa fada ce gawurtacciyar fada da babu irin ta a duniya an gane ko to amma Allah ya hana mana ganin wannan saboda kada me kada mu rudu da wasu abubuwa kamar yadda in kuma azaba ce mafi munin waje ma sama da yadda kuka je kuka sa shi zai kasance ma'ana shi kafiri da za ka ga an yi masa wani kwalliyar banza an sa shi a akwati an sa shi a wajen tayi duk maganar banza ce ba abin da za su yi masa munin wajen da kuka sa shi ya fi masai ta gargajiya ya fi so kawai to amma Allah bai bari ba mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce Allah zai nuna muku abin da yan uwanku suke ciki a kabari yana nufin kafirai ya ce da kun daina binne mamata da sai kun gwammace ku rinka kona su irin yadda maguzawan indiya suke yi ce to amma ko da azaba ce Allah baya bari ku gani ku dai je ku sa ku bar su da ayyukansu kuma babu amfani kai ka gani tunda ba naka bane kai ma za ka je ka gana ka shi da yadin ya je ya gana sa wa amma in kana min ashabi yamin amma idan mutum dan hannun dama ne domin muminai mataki uku ne an gane ko shine Allah ya ce wa kuntum azwajan falata za ku zamo aji uku a lahira amma sai aka amfani da fi'ili madi kun zama ana nufin za ku zama a nan gaba wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimada. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين وذاك وكنتم أزواجا ثلاثة ذاك زما متاكي أجي أكو شيني الله يتي بين غاسو وأما إن كان من أصحاب اليمين أنكو بكي مقربين ومقربين سوني أنبا دا إمبس كلاس Allah ya sa mu ciki da rahamarsa amma ashabul yamini su ne yan sakan kilas wanda su ba su kai wa'ancan ba to in ma mutum ɗan sakan kilas ne na aljanna ashabul yamini ne fa salamun laka min ashabil yamin Allah shi bai ce ga abin da zabi masa ba sai dai ya ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai dan hannun dama ma'ana kai ma dai ba matsala wasu malaman suka ce fasalamun laka ana nufin mala'iku za su ke zuwa suna gaishe shi wani fiye da kuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dari wa athbata al haka ubangiji ya tabbatar da tashin alkiyama kalmar al shine fitowa daga kabari akwai al ba'su akwai an nushuru fitowa daga kabari kawai an kuma tattaruwa a waje daya to kowanne zaman kansa yake za a fito daga kabari sannan kuma za a zo a taru a waje ɗaya to anan ana magana ne akan kawai fitowa daga kabari kamar yadda Allah ya faɗi sifofin yadda fitar za ta kasance yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun za su fito daga kabari a gaggauce kai ka